والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru biyu, muna masjidu nuri islam inda muke ɗaukar darasi a cikin littafin aƙida mai suna sharhul aqidatul wasidiyya na shekul islam na menene muka ce mai suna sharhu sunna lalle ko har na tafi na ce shekul islam na imam albar bahari rahimahullah muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan haka tare da ta dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardaje a wajensa wanda yi wa wannan littafi sharha shine ibnul fawzan Allah ubangiji ya yi masa rahama mun tsaya a ƙarshen shafi na ɗari uku da talatin da takwas da bakwai kai ko farkon na talatin da takwas za mu tashi a kan gabar karatu ɗari da talatin da ɗaya. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa aikinmu ya dace da abin da Allah ya yarda da shi, ya ɗora mu a kan tsawaba, ya hana mu kaucewa daga kan doron sunna. قال المؤلف رحمه الله والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة wannan abu ne wanda yake da wahalar gaske sannan abu ne wanda yake nuna cikar imani a same ka baka da shakka baka da raibi ba ka son wani baka kuma zargin imaninsa a kan abin da ba ka tabbatar ba ka san wannan aiki babban abin da ke damun musulmai kenan yanzu ba ka da tabbas ba ka da hakika sai kai ta zargin mutum kai ta shakkarsa yana ta kokonton shi kaza ne yana kaza kuma idonka bai taba gani ba kunninka bai taba ji daga bakinsa ya ce yana yi ko ka gani ya yi ba to wannan ba ƙaramin aiki ba ne aiki ne da baya barin imani a zuciyar mai shi yace wal wanda za a ce Allah ya tsare shi ya kare shi minal muslimina daga musulmai shine mallaya la yabharu minhu raiba shine wanda shakka baya fitowa daga gare shi akan ɗan uwansa musulmai haka kawai mutum baka san illarsa ba baka da labarin illarsa baka ga illar ba sai ka tsaya kana ɗan ja baya da shi baka yadda da shi ba alhali kuma abin da ya bayyana gare ka shi musulmi ne inda ya bayyana gare ka shi musulmi ne illoli kuma ba su bayyana gare ka ba da suke rushe masa wancan to ka kyale shi a musulminsa ka yarda musulmin ne sai in ya bayyana abin da ke kudda shi musulunci ko kuma ya bayyana wani aiki a sarari wanda yake kaza kaba'ira ne ko sabon Allah daga cikin sara'ira to shi kuma ba fallasa shi za ka yi ba ba surutunsa za ka yi ba ba ɗaiɗaita shi za ka yi ba nasiha za ka yi masa sai ka kira shi kamar nasiha in ba za ka iya ba kuma ka yi shuru in kana son kai ma Allah ya rufa ma asiri ba in kuma so kake ka fallasa shi to kai ma ka jira na ka fallasa tana tare don kai ma ba wai gunun ne baka da shi a gindi ba ratsa wutar gobara ne kawai da baka yi ba don haka Allah ya kare mu asharhu qawluhu wal masturu min al muslimina man la yadhharu minhu wanda arriba ko kwanto mai bayyana gare shi ba ko to shine yace al aslu lil muslimi al asali abun musulmai ka masa adalci abinda ka san shi da shi ka bar shi da shi kar ka aje shi a inda baka gan shi abun ba kar ka ɗauke shi daga matsayin musulmi da ka tabbatar ka ɗora shi a kan fagen kafuri ko fagen munafuki wanda kuma wannan baka gani ba baka tabbatar ba ka yi adalci to asalin musulmi abin da aka san shi da shi al'adala la tusi'u dhanna bi akikal muslim kada ka munana wa ɗan uwanka musulmi zato wannan duk yanda aka yi ba zai rasa alaƙa da mutane kaza ba wannan duk yanda aka yi da ƙyar in ba ɗan kaza ba ne wannan duk yanda aka yi da ƙyar in ba ɓarawo ba ne anya wannan irin nasa ya cika ja bai shan wiwi kuwa kai ni fa na ji wani ɗan tsami tsami anya ba burkutu ya sha ba kuwa kai maganganun nan na ta hanya ba a buge yake ba kuwa kuma ba dabbar ba hanya yake cewa amma waccan kasancewarsa musulmi kana da tabbaci musulmi ne to wannan zargin da kake so ka masa in baka da tabbas a je shi in ma ya shiga zuciyarsa kyale wa zuciyar ita kadai kar ka fito da shi bakinka ka gaya wa kunnan wani ya ci domin in kunne wani ya ji shi ma ya idar shi ma ya idar to ka kafa muguwar sunna kuma sai Allah ya duk inda labarin ya kai to iya bala'in hadarin ka ya kai ku don kai ka kai shi lalle ne mu kiyaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka kame wannan wannan wannan harshen naka suka ce wannan ma har za a laifi ne a je mutum in abinda aka yi mana don mu yi magana ya ce yau akwai abin da ke sa mutane a wuta in ba shi ba ai ba kamar sa yi yawanci abin da ya sa ake kai mutane wuta girbe-girben harshen su ne maganganun harsunan su ne ke kai su wuta abin da baka da tabbas kawai ne ce ina zato kai haka ne ma wani tun yana zato yana ce kai haka ma haka ne ma wannan ko shakka ba na yi haka yake kai akwai ba wanda yake yanda na ganshi yana yi Allah ya sa in ga annabi haka mm, yace mata yace mata a ina ne ka ganshi? yace a wuri kaza yaushe yace rana kaza yace to kaji tsoron Allah wani rana kaza da ka faɗi wani yana gari kaza ya ce o oh, to ina ga to ba shi bane to ba shi bane ya ce to kace yanda ka ganshi ka ga annabi haka to yanzu ganin annabinka ya zama ƙarya ba za ka ga annabi ba don ranar da ka faɗa ranar muna tare da wani a gari kaza a lokaci kaza kun dawo ba sai lokaci kaza ya za a yi kuma ka ce rannan ka gan abun yana kaza ya ce o oh, to ina ga to ba shi bane kila kamaci ya ce to Allah wadaran kama kuwa me ake nufi a nan Allah wadaren kama kuwa ko kamar aka yi wadare ko shi ɗin domin kalmar tana ɗaukan abu biyu kamar Allah wadarenta kai Allah wadarenka ma makuwa inda haka ne halinka <laughs> duk ba hausa ba to amma yanzu wanda ya faɗi Allah wadaran kama kuwa ya ce ni ne ya ce kamar ah, ba rikici ya ƙare ba in kuma bai ce ba to shi din ai Allah wadaran shi inda haka ne halinsa ba ta musulmi to lalle ne mutum ya kiyaye harshen ka san abin da za ka faɗa wa wani ka ce kawai wani kaza ne wannan labarin da ka faɗi ba wani in yaje shi ma sai fada shi wani ma in yaje gaba zai ƙara yaɗa shi wani ma in yaje gaba zai kuma duk illar daga kanka ne duk inda aka rubuta wa wani zunubi sai an ninka an baka kamar nasa bayan ga ka na sani to mu kiyaye wannan wannan shine malam yake fada al-aslu fil muslimi al-adalati wa la tusifu dhanna bi aqiqal muslim qala Allah ta'ala ya ayyuhal na amanu tanibu kafiran min adh-dhanni ya ku masu imani ku ne sanci dewa min adh-dhanni daga zato inna baba zanni lallai sashen zato ismun zunubi ne wala ta su kuma kada ku rinka binciken ɗan uwanku ni fa na ga inda yake zuwa kai sai na raba na ji ne za su ce me suke faɗi ni kuskus din me suke yi ne kai ni sai na ji kai sai na gano wa ya sa ka gadin su wa ya turo ka kan kai ka wace su ba aiko ka wakili a kansu ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce lallai a wala su ku daina bincike wala ya ba ba'dukum ba'dan kuma ku daina cin naman sashen sashen ku rika cin naman sashe ku yi agiban sashe wani yana nan sai ka haɗu da shi sai ku ci naman wancan ku yi gulmarsa shi ma in bai nan ku haɗu da wancan ku yi gulmansa in ka haɗu da wancan ku haɗu da shi su yi gulmansa su ma in su haɗu su yi gulmanka wannan ɗabi'a ce ta musulmai ba al'adar musulunci ba ce musulunci adala ya sani ɗan uwanka musulmi yana nan bai nan matukar abin da yake ba mugun abu ne da za ka wa mutane don su nisance shi ba to bai kamata ka yi faɗi musamman ma abin da ba ka da tabbas kada ka yadda a haɗu da kai ana bata wani akan abin da ba tabbas kuna ganewa daidai idan mutum ba gari ne wannan an yarda ka faɗa wa wanda kake ga kaman bai san shi ba don kada ya je ya cuɗanya da shi a zo a haɗa da shi wata ran ko kuma yi mu'amala da shi ya cutar da shi wata ran to wannan shari'a ta yarda irin wannan amma matuƙar ba haka ba haka kawai ba libala ka tashi ka rika bata dan uwa musulmi da irin abun da kai inda kai ake batawa ka ji ba za ka ji daɗi ba to abun da duk ba ka so wa kanka to kar ka so wa wani abin da kake so kuma ka so wa wani wannan shi ne ƙa'ida islamiyya wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum wa kun kashe dinku da wa inna dhanna akzabal hadith zato shi ne ya fi ƙarya ma a cikin tashi ina zaton fa kai da ƙyar in ba kaza ba to lallai wannan ya fi ƙarya ma ƙarya yawa don ba tabbas kuma ka ka ke yi amma maƙaryaci shi ya san laifi ya yi a lokacin da yake ƙaryar to ya san ƙarya yake yi kuma ya san ƙarya haramun ne yana iya ma tuba mai cewa zato nake kuma yana ga kamar ba laifi ya yi ba ma baya da ranar da zai tuba to wannan sai je lahira da bala'i Allah ya kare ni sai ya ce na'am ai hadisin nasi taɗi na zuci kawai ka ba zuciyarka labari ko zuciyarka ta ba ta ba ka labari shi kenan sai ka idar izin wasta izin billahi ko ka nemi tsari daga Allah wa ahdi sanna fi ikwanika almuslimina kuma ka kyautatawa ƴan uwanka musulmai zato ka nemi Allah ya tsare ka daga irin wannan muguwar ɗabi'a da ake ciki yanzu ta lalata musulmai da baki ta ɓata wanda bai ɓaci ba da kuma fallata wanda ya ɓacin a yi ta yada shi yo ai in ya ɓacin ma ba a so ka yaɗa shi domin musulunci ka tonawa asiri ba ci gaba ka yada ba ci baya ka yaɗa. Abin da ake so a ji musulmai sun gyaru musulunci ya ci gaba kai kuma baka da labarin da kake so ka yaɗa illa ka ji alfasha ta samu a wuri da za ka zo ka ce wane yi, kuma ka kira abdullahi ko ka kira Usman, ko ka kira umar ko ka kira ali ko ka kira to ci gaba ka samu irin wannan labari ne da ya kamata ka zo har kana neman ina ne ba a ji ba in je in faɗi wani fa in ya jerin wannan labarin ko bai niyyar fita ba zai wanka ya fita don ya je a ce shi ya kawo labari har rawar tsari yake shi dai ya faɗi labari wane ya ɓaci yau to kai yanzu in kai ne ka ɓaci kana so wani ya ji to me yasa kai kake so ka ɓata wani har ko ina a gari a ji man satar musulman za mu karanta shi nan gaba insha Allah eh kai baka so Allah rufa ma asiri ko baka sani ba yana iya neman gafara Allah ya fi masa kowane irin laifi ne ba a gafarta shi gun Allah Allah ba ya gafarta shi ko Allah zai gafarta maka kai kuma fa sai in shi ya gafarta ma kuma na tabbata ba za ka je ka na ce ma kaza na ce ma kaza kai a yi min ba to karshe sai ku je lahira ka ganshi cikin tsawon farko ya tafi aljanna kai kuma a dakatar da kai sallolinka azuminka kokarinka da nutsuwarka da kokarin da kake ga kai ka fi shi duk sai a sake ɗiba sai a tsora mara a sa. kai kuma karshe in kai wasa a kifa ka a kai wuta gwargwadon azabar da za a yi ma gwargwadon yanda ka ci mutuncinsa in ba ka da ladan da za a bashi kenan to ina ci gaba da mutum ya samu to Allah ya kare mu yace lallai kada mutum ya kuskure kasance irin wannan hali a wato na giba wasta izbillah ka nemi tsaron Allah ya tsare ka ka nemi tsaron Allah ya tsare ka wa ahsini zanna kuma ka kyauta da su bi ikwanikal ga 'yan uwanka musulmai ka kyauta ta musu zafo, kar ka muna na musu zafo. fa za me sabaka laka idan abu ya tabbata gare ka tabbas wannan abu ya faru daga ɗan musulmi anna hadha muslim alaihi mulahaba lalle tabbas wannan musulmi akwai yafatin al'amari ya faru da shi tabbas ne wannan ba kage ba to fa innaka uku. sirran abinda za ka yi shi ma za ka yi mara asirce ba wa cikin taro za ka samu kai amma wani Allah ka kunya ta yanzu kai kai kaza Allah ya baka kyauta ba bai kamace ka ba ai kaza ka mm-hmm. sirran a gefe za ka same shi tun da kai kaɗai ka ji wayannan ba su ji ba to sai ka gefance shi zai kamar nasiya sai ka yi masa nasiya kai kam ka gani to kar ka damu ni na gani kuma ba wanda zai ji ka kaddara kamar kai kaɗai kai amma ina son ka dena kuma ka tuba Allah zai ce to yanda ka rufa wa bawan nan nawa asiri kai ma na ruba ma asiri kuma ba za ka ga rufin asiri na ba sai ranar tashi alkiyama Allah sai ya ja ka gefe ya ce kai kan ba kai ne wane bai ce ne eh, rana kaza ga watan kaza a guri kaza ba kai ne ka ya kai kaza ba ya ce eh akwai wanda ya gani kuma wanda ya gani ce tuni ina gani gudana kaza ba abu kaza ba kai kaza ba kana ga ba wanda yake ganin ka eh akwai wanda ya ji ko wanda ya gani ya ce babu to na ji na gani ne kuma zunubin ka gashi to amma kai ma ran kaza ka rufa wa bawa na asiri don haka kai ma na rufa ma ba wanda zai ji hisabin ma ba za a yi ana gani ba ka na ya afe ma don Allah wace riba ka ci karama ce yanzu idan ka fallasa shi a duniyar ribar da za ka samu ta kai wacce ka rufa mara asiri ka ce karka damu ni kam indon ni ne ba wanda zai ji amma ina son kai mun alkawari ba za ka kara ba don bai kamace ka ba don lahirarka nake tsoro kar ta ɓaci don kai ɗan uwana ne bai kamata da ba don haka ma da ba zan ce ma komi ba amma ina ma nasiha don Allah kar ka sake ka daina kuma wannan magana ba wanda zai ji ka kaddara ma ni ma kamar ban gani ba Allah zai ji daɗi ko ba zai ji ba eh to da ya ji daɗi haka Allah zai faranta maka rai ranar gobe kiyama ba isa ka ce za ka je lahira ba zunubi ne akwai mutumin da yake ma'asumi in ba annabawa ba in ba mursalai ba kowa jaɓe-jaɓe yake kuma ka je lahira Allah ya keɓe ka ya ce ka je ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a wuri kaza a ɓoye ba a ganka ba to yanda na rufa maka asiri a duniya ba a gani ba yau ma na rufa ma asiri na ya afe ma saboda kai ma ka rufa wa bawa na asiri lokaci kaza ka rufa wa bawa na asiri sauri kaza kai ma na rufa ma ta bace dan uwa na ka rika yada sirrin yan uwa wallahi ba burgewa bace mun dauka hakan korewa ce mu ta tsarkake kanmu muna bata wasu bayan Allah ya gargade mu wala tuzakku anfusakum kar ku ce tsarkake kanku kawai kuna sawa wayansu dotti ai Allah shine a'lamu ma ni taqa shi ya fi sanin waye ya fi takawa don haka Allah ya tsare mu da irin wannan ɗabi'a yake wa tasura alaihi ka ruba masa asiri qala sallallahu alaihi wa sallam man satara musliman duk wanda ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allah fi duniya wal akhirah sai yanzu a duniya kana so ka fallata. ka je ka yi wani abu wanda a zahiri inda a fili ka yi shi aka tsince ka aka gani za ka ji kunya kana so a ganka ka ji kunya to in ce za ka ga wani ya yi abun kunya kai kaɗai ka gani ka rufa mar asiri ba ka gaya wa kowa ba to kai ma a duniya Allah zai hana ka kunyata kuma a lahira ma zai hana ka kunyata don ba zai fallasa ka a lahira ya nuna wa mutane ga illarka ba kun san farannan tonon asiri ne Allah ya kira ranar da yau ma. tubular sara'ir ranar tonon asiri to kai Allah ba zai tona ma asiri ba saboda ne saboda ka rufawa wani asiri rufa rufawa wani asiri kamar ka rufawa kanka ne ka tonawa wani asiri kamar ka tonawa kanka ne matukar musulmi ne mumini wanda yake taka tsantsan a rayuwa kuskurensa ya ɗebe shi ko galadi ya je ya yi abu a ɓoye baya so a gani banda wanda ya daina kunyar Allah ya daina kunyar bayin Allah wanda shi a ko'ina ma ba abun kunya ba ne ya yi ba irin su ake magana Allah ya taimake mu wa man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya rufa wa dan uwa musulmi sirri to Allah zai rufa masa nasa sirrin duniya da lahira wala ta tafdahu kada ka fallata shi wa tushir bihi majalis don ka shahara bihi da wannan tonamar asiri da kake yi fil majalisi a majalisu ka san wani so yake yin ya zauna a majalisa a samu latest daga wajensa sabon labari a wane ya zo ya za mu sha labari to don ka shahara a majalisa kawai ne ka kama tonon asirin yan uwanka musulmai Ya ce to wallahi kada ka fallasa musulmi wa tushhiru bihi don ka shahara bihi da shi fil majalis a wuraren zama bal alayka an tunasihu sirran abinda ke kanka kawai ka masa nasiha a boye ma'a alaihi tare da ruha mata asiri sufirta shi kada ka fallasa shi wannan karaman nasiha malam yayi mana wannan guntuwar sidira eh wal mus wal mastur min al muslimin man la yadhuru minhu raibatu ko raibatu wannan fa shine guntun bayanin nan fa shine anan a dunkule kuma malam shi ma yayi a dunkule yanzu idan wani zai zo ya ja shi kuma sai ya fada shi Allah ya mana mai kyau al muallif rahimahullah wa kullu ilmin ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لآد أن يعمل به ولا يدعو إليه kun ji waɗannan figirori guda biyu su kuma abin da suke bayani a kai. Ta za akwai ilimi wanda su waɗansu su a ɗauka da shi suke ibada, ilimin da ba daga kitabu ba daga sunna ba a ilimi wai na ne ilimin da zai bi a wannan kan sai Allah wa kullu ilmin malam yace duk wani ilimi iddabu ya ibadu wanda bayi za su yi iddi'a'in tsuriya shi min ilimin batili batini wai ilimin ɓoye yujadu fil kitabi lam yujad fil kitabi was sunna wanda in ka bincika ba za a same shi a cikin Qur'ani ba za a same shi cikin hadisan manzon Allah ba to fa huwa bid'atu to wannan abun in har a wani ilimi ne wanda baya kitabu baya sunna aka samo shi wai ai ilmin zaɗi ne to kace kawai bid'a ce wa huwa bid'atun sunan abun bid'a wa balalatun sunan sabata wala yambagi li adin bai ma kamata ga wani ba an ya amala bihi a ce ya rike ya yi aiki da shi ba kada mutum ya kuskura ya karbi irin wannan umarni ya ce zai yi aiki da shi wala ya da'uwa ilaihi kada kuma ka kira kowa akan wannan don ba akan gaskiya bane tunda baya kitabu baya sunna Allah ka kare mu to bari mu shiga asharu mu ji ilmul batin indal batiniya so ka san akan kira su batiniya wai yan ne. so ba yan zahiri bane wai ai ilimin zahiri na daidaikun jama'a ne haka nan gama garin jama'a zaɓaɓɓu waɗanda aka yi musu kashfu wanda suka shiga suka kai matuƙa wajen zikirinsu ya zurfi suka yi suka yi suka yi har suka cuɗanya da Allah to sai a yaye musu wani ilimi wanda in ba su ba ba wanda ya san shi sai dai kawai in sun gaya maka ba ta fahimta ba su ce to karka bincika ka yi ke kawai yadda muka gaya ma don kai wato ainihin wato jikintarka da Allah bai kai yadda har za ka hango hakan ba kai ma ka dage ka zurfafa wata rana za a yi maka kashi za ka gane amma yanzu kawai in an ce ma ka yi kawai karka tambaya ba iniya ke Ninal ismailiya akwai waɗanda ake ce musu ismailiya daga cikinsu aka ɓantari batsiniya wa gairihim da wasunsu wanda suna nan fanni-fanni tsoro tsoro tsoro Ɗarikoki, ɗarikoki, ɗarikoki, wallahi ɗarikoki suna da yawa mu dai nan kawai abin da ya shahara bai wuce biyu ba suka fi shahara wanda kuma sauran ma an danne ta yanzu yake asalinta ita da can asalinta ba ta da matsala sosai kadiriya domin ita kadiriya sheikh abdulkadir malaman duniya sun yi tifaki shi alis sunna ne waɗanda suka zo daga bayansu ne suka ɓata shi suka ɓata al'amari suka ce ai suka yi ta shirme su ce ɗari kasani don in ka samu littattafansa na asalin wanda shi ya wallafa ba ka samun tabargaza ciki domin ka samu tarihin nubala za a ga an shi a ciki sheikh abdulkadir to ka gabo a nan da ya ƙadiriya tijjaniya wacce tafi kuma tijjaniya ana tafiya ita ma tijjaniyan salum alun da ɗan sauki-sauki aka zo aka yi faidiyya a ciki da faiba ta fito ita ma faiba faiba wahada wahada ya taka samu haƙiƙa ko haƙiƙa kai haƙiƙa a ciki to ba san kome me za a fara nan gaba Yawwa, ya ka ɓantari a babu eh duka a cikin dukkansu a ɗariƙa ɗaya ne aka yi wannan asalin tana nan wanda har yanzu su ba su yadda da nan ba yanzu akwai wanda shi kwata-kwata fahimar ma baya ciki shi dai tijjaniya nan wanda shi kansa shugaban faibar shi kansa tijjaniyar yake to shi tijjaniyar ta ishe shi ba sai ya hada da wata ba wani kuma yana faibar faibar kuma aka zo aka ce hakika a ciki ce a ah, to man ba ma ciki mu faibar ta ishe mu wasu suka ce a ah, hababu ce a ah, mu fa faibar ita kaɗe ta ishe mu yanzu kowa yana nan a matsayinsa to a cikin irin waɗannan tunanan ɗariƙun kala kala kala kala yanzu in ka je wani ɓangare wata ɗariƙar ake yi yanzu in aka zo aka zana maka sunayen ɗariƙo wani in an faɗi ma ya wannan ma ɗariƙa ce to in ka je wani yankin ita kawai suke ji da ita eh. amma akwai inda za ka je an ce sunna ba a san shi ba da yake ita ita kaɗai ce mai ita annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam duk duniyar duniya ita ita kaɗai ce ba ka da ta biyu amma babu wata ɗari da za a ce duk duniya ita kaɗai ce ko akwai amma muhammadiya fa akwai ta biyu akwai wani a can wanda za a ce a bayan muhammadiya akwai kaza kaza biya kuma ake ita ma wannan ita ce ta annabi muhammad sunna ita ce tilo wanda Allah ya haɗa kansa da shi ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. A kiran sallah sai ka hada da shi, a yi kama sai ka hada da shi, kamar yadda kuma za ka musulunta ma sai ka hada da shi. Sannan ya ce, Iza ta na za a fi shay'in farudduhu ila man wa man, ilallahi wa rasul. Jayayyar in ta yi yawa kuwa garmana ku dawo gun Allah da manzonsa. wannan ya ce a ga wanke ƙungiya wanke waye wanke to rikicin kun kasa jituwa to ku bari mana ku dawo gun Allah da annabi a samu sauƙi ɗari ba yanzu idan da an amsa wannan ayar kowa ya watsara ka dawo gun Allah da annabinsa bai fi ba yanzu da mun haɗa kai mun zama ɗaya Allahu wa rasuluhu a haƙƙu an yi ruduhu in kanu mu'minina dama Allah da manzansa ne suka fi cancantar a nemiyar dasu da a ce mutanen masu imani ne. Sama yanzu ku tura ku gani, sai ka gawa da gane wani yana hararar wani wani in zai shiga gida wannan zai guda ya gaza ana hararar juna. Wai ɗayan ɗan izala ne, ɗayan kuma ɗan gadiriya ne, ɗayan kuma in ya zo zai wuce mun ce kawai. Ana tijjaniya kaje kana gadiriya. wannan kuma ya zo ce kai faiba faiba ana hakika ka tsaya a gurbi ɗaya faiba suna harara juna so yanzu to kuka duk hakura mana dawo abi annabi muhammad shi kadai eh abi sunna kawai abi qur'ani da hadisi a dawo a watsar da wannan rikici a huta abi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ba shi kenan ba don Allah akwai wanda in za a shiga musulunci sai a hada da sunan kafin musulunci ya tabbata in ba annabi Muhammadu ba akwai wanda ake kiran sunansa in za a kira sallah in ba annabi Muhammadu ba a cikin halitta akwai wanda ake ikama da sunansa in ba annabi Muhammadu ba akwai wanda aka ce in rikici ya tashi a koma bin Allah da shi in ba annabi Muhammadu ba farudduhu ila Allah war rasuli in ba annabi Muhammadu ba akwai wanda aka ce sai in an bi shi kafin sai mun bi shi kafin Allah ya so mu in ba annabi Muhammadu ba kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Allah fa yace sai mun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah in kun bi shi sai Allah ya so in ba mu bi shi ba fa Allah bai son mu to kuma me yasa za mu tsaya muna rikici wancan yanzu in ban bi shi ba Allah bai so na in na bi annabi Muhammadu yace in dai ka bi annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina son ka to don na kidin na bakwa so na to ai Allah yana so na sai ne kama wa ake so soyayyar wa ake nema ta Allah kuma ba za ba zai so ka ba wallahi sai ka so annabinsa kuma ba za ka ce eh ina son annabin sannan ina son wancan to ai kai wa annabi kishi Allah shi kadai ya aiko yace ka fatan arsalnaka ilan nasi kafatan kai kadai muka aiko wa mutanen duniya gaba daya ba mu aiko wani ba ba kuma wanda ake karbar musulunci da sunansa sai naka kuma har ya bar duniya ba wata dariƙa ba wata ƙungiya ba kawai har an abubakar ma ya bar duniya har umar ya bar duniya har usman ya bar duniya har aliyu sahabban nan gaba ɗaya har suka bar duniya har tabi'ai har har wayannan ulama sunna Imam Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal da shauran manyan malaman nan duk ba su san wannan ba sai kwanan can abun ya zo wai kuma in ka yi shi ba kai ba musulmin kwarai bane yanzu kana so ka ce mana wayannan duka ba musulman kwarai bane da suka wuce sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da Abu Hanifa Imam Malik Shafi Ahmad ibn Hanbal mun da su yi ba wannan ba musulman kwarai bane sai kai yanzu hmm? akwai matsala wallahi wai kuma tsoro ake ya faɗi wallahi in ka faɗi ba mai zuwa bai Ka ga in kai suna ba za su zo ba Ka ga in kai auren aure ba za su zo ba in an ma mutuwa ba za su zo ba in ka mutu ba za su zo ba to in suka zo za su raka ni in an tambaye ni su tuna mu eh? eh a gabari wai za su raka ni in an man tambaya su tuna mu to ina mutu su yi zaman su shi sai ne to in dai akan din Allah da annabi ne wallahi kar ka sake mun magana ina nan kan Allahu wa rasuluhu yawa in ka ga dama ka gai mu gaisa in ka ga dama ka harare ni oho yawa dar Allah da annabi in bi wani abu ban wanda shekaran jiya jiya can aka kage shi to wannan wallahi muhalu kuma ba na fatan ranar ka zo yo ai wannan tarwatsewar ta kai tarwatsewa ranan da na bar da'ir na koma shirme ai da na fi mai take reshi ya kama ganye to Allah ya taimake mu wannan yana tabbatar mana hakikanin al'amari ne yanda yake haka yake kuma wannan ko an yarda ko ba yarda ba yake Allahu wa rasulu sai malam ya ce na'am sihira ta farko ko min Ismaili wa ghairihim alladhina yaquluna inna lin-nususi zahiran wa batina yace ai nasi da kuke ganin sa akwai zahirin sa akwai batinin sa ku zahirin ka sani ba ku san batinin ba ku dai ba an ce ku yi sallah ba eh to kila sallar ma ku ba ku sani ba ba abinda kuke yin nan ba shine sallar ba shi yasa waɗanda suka rika suka rika din ba sa sallah sai dai ku je ku yi sallar amma su sun wuce wannan sanin da kuka yi ku yi sallah ku zahirin kuka sani in an ce sallah wai a je rakiyan sajidan su nasu ilimin ya wuce nan akwai fassara badiniya ku yi zakka kai kila ka ci kila ka girga dawarka ka girga geronka ka girga masararka ajiyarka shinkafarka ko ko kuma kuɗinka dabbobinka to su ilimin su ya wuce nan su gonsu ba shine zakka ba azumi wai ba ka kare kanka daga ci da sha da jima'i ba to su abun ilimin su ya wuce nan ba shine fassarar nasu ba ba hajji ba wai ka je Ka'aba ka je wuraren su arfa su waye sa'i da waye to su a gunsu ba shi ba ne rikakkun. sai na ji tukunna in har abin da ya tabbata hakan wasu suke to shi kenan ya tabbata hakan kar sauri yawa akwai batiniya akwai zahiran wa batina kowane nafsi in Allah ya ambaci nafsi to akwai zahirinsa akwai batininsa sauran gama garin jama'a wai zahirin mu muka sani batinin kuma su kabe suka shi yasa su suna amfani da batinin sai mu ga kamar ba sa sallah suna amfani da batinin sai mu ci ba sa zakka suna amfani da badinin sai mu ce ba sa azumi suna amfani da badinin sai mu ce ba sa haji waɗannan arkanul islam duk akwai fassarar da suke musu a badinance la ya'rifu illa khawasuhum ba kowa kuma ya san badinin ba sai hawa keɓantattun cikinsu waɗanda aka keɓe wa amma zahiru amma abinda a zahirin nassi a haza inda al'amma. wannan abun sauran gama garin jama'a ne su suke amfani da zahirar fassara na fassara amma boyayyar fassara ta sirru sai su ya su ya ƙulu na almuradu bi salati du'a'u kun ɗauka kawai an ce sallah a je a yi matsalaci a duka a yi kaza ko to addu'a mu an nuna mana a gaibanci addu'a mu mun yi addu'a kawai an gama addu'a uhu wasu salatu eh shi yasa wasu manyan ba sa sallah wasu ba sa sallah wa man da'a faqad salla in dai kai addu'a kawai kai sallah ai a larabci ana kiran sallah addu'a الصلاة هو الدعاء الدعاء هو الصلاة ولذلك إذا دعوت فقد صليت ليس المراد بالصلوات الخمس سوء أقول سباوي أبنت أكي نفي كي نمت صلى بيرا الزهر لأثر مغربا إشاء وصباء وصلاة النافلة لكم صلى النافلة أكي ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس kun an ce muku zakka kawai shikenan kun dauka sai in an kirga dukiya an fitar tsarkake zuciya tsarkake kai ma zakka ne don haka na tsarkake kai na na yi zakka mm, kai baka san fassara ta boye ba to ita ce nan eh, wata naqiyatun nafsi wato kwankwan rai mutum ya tsarka ransa shi azzaka al muradu zakatul mali ba wai abin da ake nufi kenan ku wanda kuke gani karara ba zakat dukiya wa yaquluna al muradu bi siyami katmu asrarihim wa madhhabihim eh abin da ake nufi da azumi su goye sirrin su sannan kai ma ka boye sirrin su da mazhabihim da matafiyarsu inda suka tinkara ko da an kebe da ka an yi wani abu igun ko da an kebe an yi wani abu da ke igun ke eh, sunki za a baki ladan azumi za a baka ladan azumi kai kan ba ka dauka kawai su mu kenan ka kisha ka kishi ba to wannan ayi na zahiri ne fassarar ga magarin jama'a kenan akwai boyayyar fassara kai baka san da ba aiki yanzu ko wani zalika aga nan kuma hun yusammuna bilmunazamati basiriya sukan kira irin wannan wai ko na yi tsallake wai munazamati sirriya sukan cewa abun wai tsari na sirri tsari na sirri wani tsari da ake yi a asirce don har aka yi shi aka gama gum aka boye ba tare da an bayyana wa sauran jama'a ba kamar an yi azumi waya kuluna sukan ce alhajju ma'anahu azzihabu ila mashayikhihim in dai kai tattaki ka je gun shehu shehin ka ka gaishe shi ka kai hadaya ya shafa ka ya maka albarka to kai aikin hajji ba wai lalle ka tafi saudiya ba wannan wani abu ne wanda a fili kowa ya san haka ne to ga wata fassara boyayya kai baka santa ba wannan mala don hajji ake ba mutum in ka taka ka taka ka kai wa shehin ka ziyara kai maka abin da ka masa to kana da hajji وليس المراد الذهاب إلى البيت الله الحرام للحج والعمرة ba wai wannan shi ne manufar hajji kawai ba a je baitin lahil haram a je a yi umra a yi biwayen nan manasik dalla-dalla ba haka ba ne shehinka kawai in ka kai ma ziyara an gama to yanzu wannan ilimi ne ilimin ɓoye wanda Allah ma bai bayyana mana shi ba sai kai yanzu manzon Allah bai bayyana mana shi ba sai kai yanzu ilimin da Allah bai faɗa ba manzo Allah bai faɗa ba kai ne za ka faɗa yanzu kuma mu bi mu bar wanda Allah ya ce a sarari mu bar wanda manzon Allah ya fassara mana a sarari Don mu bar su sai mu bi naka kawai don kawai kai wane ne ka kirkiri martaba da kizza da karama ka ɗora wa kanka kenan sai mu yarda da ita bayan ba Allah ne ya ɗora ma ita ba al'ilmu ƙara Allah ƙara rasuluhu ƙara sahabatu hun kulun irfani ilimi shi ne ƙara Allah Allah ne ya faɗa ƙara rasuluhu manzonta ne ya faɗa ƙara sahabatu sahabban manzon Allah ne ya suka faɗa yau aihun su sahabbai su ne ƙurul irfani ma'abota sani don su ne aka saukar da ƙura'ani a kan idonsu suna kallon manzon Allah yana gome yana jiɗi take kuma ƙur'anin yana turatinsa da zabinsa su za su karbe shi gun manzon Allah akwai wanda ya bi su ilimi to hum ulul irfani su ne ma'abota ilimin addini to in an samu abu daga wajensu su kuma daga wajen manzon Allah suka samu shi kuma manzon Allah daga gun Allah ya samu to wannan fa shine addini al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani wannan shine abin da Sheikhul Islam ya faɗa kenan ibn taymiya wa qawluhu wa huwa bid'atun dalalatun kin ku har kabar qala Allah kabar qala Allah kabar qala rasulullahi kabar qala sahaba sai kabar kabi qala fulan wa fulan wa fulan wa fulan wane yace wane yace wane yace to kabi bid'a hakan din bid'atun dalalatun ay bi ilmi bid'atun in dai har mutum ya zo maka da kauli sai ce maka ai ilimin na koyi ne to ka sani bidi'a zai baka Bidi'a ce zai baka fi dini a cikin addini matukar da ya baka ya ce addini ne to bidi'a ne amma da ya zo ya ce maka a garin nan fa kai bako ne ko ci to ba a sa jamfa a nan in ka sa jamfa a nan ba ka da mutunci ga irin kayan da ake sawa yallabiya sai ka ce oh haka ne eh to ka tuɗe ka samu jallabiyar ka kasa don ka kare mutuncinka ai ba ba ya koya ma al'adar gun ya koya ma yanda za ka fito kai mutunci aka ce kun fahimci inda ake bidiya sai in an kera abun an ce addini ne addini kuma daga Allah da manzonsa ake samu kuma wannan abun bai fito daga Allah ba bai fito daga manzon Allah ba sai aka ce maka shi ma in kai addini ne har ma an kera masa adadin lada wanda ya shi yana da ladan annabi kaza ko kuma yana da ladan wali kaza ko kuma in yayi sau kaza zai zai zama karamin wali in ya dage kuma zai zai zama babba eh to amma in don an kirkiro maka wani abu wanda da can a lokacin sahabbai ba irin wannan kayan suke sawa ba sai kuma kuka zo ku a wajen ku babban gare kuke to wannan addini ne al'adar rayuwar ku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuka fi sanin abun da kuke na al'adar rayuwa amma addinin kuma ni na sani a addini ni zan koya muku ɗabi'ar sutura ku da al'adar mu'amala ku kuma ku kuka sani sai dai abun da yake na shari'a zan gaya muku kada tufafin ya ja kasa wannan kuma duk irin kalan tufafin garin ku in kun sa in ya ja kasa nan kuma kun saba wa Allah mace kuma in ta daga shi shara bai huto ta zaba mun gane amma a tamfa ta sa a yadi take dinkawa ta sa su a wajensu da yadi suke sutura mu a wajenmu da tamfa muke sutura ba shi shari'a take tuni ba yaya shari'a ta kayyade yadda za a sa To wakar karka zo ka ce mana ai ka sa botin idiya ne sahabbai ba su yi ba to botin ma an ce an sa shi cikin farillar azumi ko sallah ko zakka gidiya addini ake samun sa ba wai a ɗabi'a ba kar ma wani ya muku ha kun gane yawwa don haka yace alqawlu bil ilmi al batili bid'atun fi dini in sai har mutum ya kawo maka magana yake maka kai wannan addini ne kai to amma ai sallah bai ce ba annabi bai ce bai a wannan kauri na batini ne ita to rike bid'a annan yawwa wa dalalatun anil haqqi kuma ɓata ne barin gaskiya so yake ya kauda ka daga kan gaskiya ya zora ka kan bata wal ilmu shi ilimi la yasulu illa bi ta'allumi haba malan kace da kanka ka gano aka maka ilhamar addini bayan manzon Allah ya tafi bayan sahabbai da sauran mutanen kwarai managarta na gari na koli a ilimi duk sun shuɗe kuma sun bar wasiya sun bar kawai na addini ga shashin fiye yanzu ka taso ka ce an jefo maka wani ilimi ba gun wani malami kuma ka karanta ba faɗi tashinka ne kawai a zikiri har ka san shi aka sa maka ilhamansa eh ya ce a ilimi da karatu ake samun ilimi cewa ba a kwance ba cikin bacci ba kuma a imauce ba cikin ruzu E, a tsare ka ba ci ba sha haske ka ce kaga Allah ya baka don haka wannan duk ba ta nan ne ba hanyar karatu ne hanyar karatu ita ce hanyar ilimi Ta je malami ya koya ma a littafi kamar mu yanzu a ce maka kala a karanta ma aya ko kala Rasulullah ya karanta ma hadisi ko ga bayanin da malam wane yi wa hadisi kaza wannan shine ilimi al-ilmu bitta ta'allumi kun kane ko la ya hasulu illa bi ta'allumi ilimi baya shiga ya hadu da juna ya zama ilimi na addini illa bi ta'allumi sai da neman ta da karanta shi amma haka kawai baiwa baiwa ce haka nan kawai ya ji ya san kaza da kaza eh hanki hanki do annabi jomin kirdu eh Hanki wani da yirdu ya annabi so aisha har ta rasu annabi bai dawo sun yi hira ba ya san ko ya fiki aisha ta fiki ko sun da ya tafi ba ta taba zuwa ta ce jiya da daddare ya zo ya ce mun a yi kaza a bar kaza tun wanda ta koya yana da rai shi take koya wa mutane da dai aka kai shi kushe wanda aka rufe to ba ta taɓa ganin ya taso ya zo gunta ba ta zan ku duniya ba wanda ya iso kamar ta dan da aka ce wa ka fi so ya ci abubakar bayan wa ka fi so ka yi aisha bayan ita ba babanta to su ma bai dawo ya ce musu ku yi kaza ku bar kaza ba iya wanda ya koya musu lokacin da ya tara halban lahutu na gama isawa na gama isarwa suka ce ka isar ballanta ya rasulallah ya ce Allahumma ashhad Allah ka shaida na isar eh amma wai hanku hanki ma annabi ji tsowari oh, wallahi ki wai Allahu akbar inna lillahi wa inna wai jiya jiyan yannan wai tare suke hira da annabi da ita Ka ji ba wai ita wai sai ga ana niƙar gari za a je gunta ya dawanci wai ai annabi yana zuwa gunta makaryaciya ce inda shari'a ake yi ga addini yana da uba mai kare shi kirikiri da irin su tuni suka je lahira masu yi wa annabi karya ana barin su ne sai ku zo kuna ta zagin wasu can a faransa dama arna ne ga wayanda suke iddia'in musulunci sun yi ridda an kyale su dama wayancan arna ne arne kuma dama yana son annabi ne arne dama abokin gabansa na duk duniya na ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan fa wai musulmi ne mai sallah yake yi wa annabi kariya bayan annabin ya ce man kala malam aqul malam aqul falyatabawwa maqa'adahu minan nar duk wanda ya faɗi abin da ban faɗi ba to ya tare wani zaman sa wuta kafin ya mutu ma shi ɗan wuta ne to annabin ne za ka yi wa ƙarya ka zauna lafiya na'am na'am dole ne sai in an je an nemi ilimi a gun malamai a ta'allum a nemi ilimin alal ulama'i a gun malamai akwai wanda zai yi ilimi haka kawai bai je gun malami ba kawai ya ji ya iya eh? ba wahayi ba komi lokacin da ake wahayi ne ake samun annabawa ba wanda za a nuna ce ga malamin ko sai dai a miƙo wa jibrilu ya kawo musu kawai sai a ji suna ba da labari tun na da kuma da na nan gaba ba da labarin duniya su ba da na lahira wai su ma haka suke so su kwaikwaya wai su ma su rika ba da gaibu wannan sai annabi basirin irri la gaibi qabla kiyanihi don shi annabi ne aka nuna masa jirrin gaibu tun ma bai faru ba in ba annabi waye za a nuna mar gaibun da bai zo ba shi aka nuna mar wuta ya ganta ya ga 'yan wuta aka nuna mar aljanna ya ganta ya ga 'yan aljanna aka nuna masa sirani ya gan shi ya ga masu hayewa da wayanda ba za su haye ba aka nuna masa yanayin rayuwar na yanzu da nan da da tun da can da da can can da can can da kuma yanzu kuma ya bada labari kuma duk sanda ya bada labari abin da ya faɗa sai ya tabbata baya ƙaryata baya zama ƙarya yake nan gaba za a yi mata kasiyatun ariyatun a ga cikin sutura suke amma kana kallon komi nan gaba za a yi su ba fara ba eh to ai shi ne wannan shi zai baka labarin gaibu kawai annabin Allah amma kai baki irin da kai dotti ka zo ka ce mana wani abu ya zo wanda kuma annabi bai faɗe shi ba ka ce mu yadda kai waye eh? wallahi dai in ka gwama da aya sai mu ce lalle a aya ka gani ka gwama da hadisi a ce lalle manzon Allah ne ya faɗa amma ka ce kai da kanka ne Allah ya gaya ma ko annabi ya zo ya gaya ma kai da shi ba cikin bayanin da ya yi tun da ya zo isar da sako ba a'a naka na musamman ya dawo ya zo ya kawo maka naka kai kadai to ka je kai kadai mu ba da mu ba namu da Allah ya ya kawo mana ya kawo kuma yace ya isar yace mana al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina yau na cika muku addini kar wani ya zo daga baya muku kariya na cika shi ya cika abubakar ana murna shi yana kuka aka ce ya kowa yana murna addini ya cika kai kana kuka ya ce to ai duk sanda aka ce abu ya cika to na kasarsa ta zo sannan kuma alama ce ta annabi zai bar mu bayan da za a iya isar da sako ya zauna cikinmu kaga wannan fahimta kenan to yace to lallai ilimi wanda zaka kawo mana yanzu mu yadda mutane ka malami ne kai karatu kai a gun malamai amma ba da daddare ka tsinta ba yauwa eh Ba abin da ka tsinta da daddare ka je ka kashe kai dai ba ma son naira sannan illa bil ta'allumi ala al-ulama'ir rabbaniyina kuma ilimin ma sai in an dauko shi gun malamai masu bautar Allah ba masu bautar duniya ba ba masu bautar mukaminsu ba ba masu neman kare matsayin matsayinsu a'a arrabbaniyuna masu wa'inda ake ce musu rabbaniyai wa'inda suka mai da Allah Ubangiji abun bauta suke yi don Allah suke karantarwa don a bautawa Allah shi kaɗai kuma su ma shi kaɗai suke bautawa to irin waɗannan malaman ne za ka je yi karatu a gunsu wali haza ya ƙulu ibnul qayyim ibnul cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka alalim rabbani kuduba magana malan dalla dalla ta gaskiya Yake wal jahalu kaga jahilci da kuke ganin sa dan jahili shine ake samu a cikuikuye shi a ban kuliya ake karkace komi to abin da aka gaya maka ce eh manya ne suka faɗi kaji ko eh ai albarka tana nan za a tsaya ma a lahira ba lahira kake tsoro ba muna nan eh, in za ka kuliya liyan ka so ta gane gudun kiran da ka ɗauka ya kake to haka ake yi wa jahilai su kwikwiye su ake yi duk abin da aka faɗi karka tambaya ba a su ali don ilimin ya wuce kwakwalwarka kai dai in an ce maka kai kai kawai kun ga wal jahalu jahilci da'un qatilun wallahi mugun ciwo ne mai kisa da'un cuta ce katil mai kisa wa shifa'uhu me maganinsa mai warkar da shi amrani sai an hada abu biyu kafin wannan jahilci zai warke ciwon ba abin da zai warkar da wannan ciwo sai amrani al'amurra guda biyu fitar kibi suna nan jere su kuma suna jere mutafikani kuma abu ɗaya suke karantarwa duk sun yi a akan abu guda suke nafsun min al al-Qur'ani a jawo maka nasin alkur'ani aya kenan Allah ya ce aw min sunnatin ko a jawo ma nasi daga hadisi a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga Allah da manzansa sune kawai maganin bala'in duniya dai aka raba ka da Allah da annabi to ba wanda zai maka maganin cutar ka wallahi yayi ka koma gun ulama ar-rabbaniyuna su dora ka akan kitabu wa sunna cutar ka sai ta warware shi yasa kake gani duk mutumin da yake dalibi ne a cikin makarantar sunna ko bai iya karantar da littafi ya yi wani shehi sanin Allah saboda kullum ana nuna maka martaban Allah zalla da tauhidin ba a kun shirka ana nuna maka girman manzon Allah zun surutu ba a masa rabe gashi ba malami bane kai amma ba wanda yake kauda ka shi yasa kake ga Ali sunna ko jahili ne in ya zo yana zaune in an ganshi ya ga ana ɗari-ɗari in za a faɗi wani abu na falala in an ga yace shaggun suna nan eh, shaggun suna nan eh, wata rana mun taɓa zuwa wani wuri aka zuwa na fatiha

cewa Allah ya kyauta wani hada ya kula ibnul al wannan kenan yace annasu min al-qur'ani aw min sunnati wannan shine maganin cutar jahilci ka tsaya ka samu nassi daga al-qur'ani ka rike ka samu nassi daga sunnar manzon Allah ka rike sune la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka tsira daga shirka ka tsira daga bid'a domin shirka in kawarware la ilaha illallah to za ka shiga shirka muhammadun rasulullah in ka warware ta za ka shiga dukka sai ya ce wa tsabibu za ka to tun da nan su ne magani waye likitan da zai tsora ka a kansu don su kansu maganin in ba ce maka biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ba sai ka sha overdose ko ba gaba ne to waye likitan da zai tsora ka a kitabu wa sunna ka tafi daidai cutar ka ta warke ba tare da kayi mugun sha ba eh wada bibu zaka alimur rabbani ka samu malami mai bautar Allah wanda zai ke maka Allah Allah ba wai mai nuna maka girman sa ba eh heddi ne ne onon ka to on tokka ke min minon go min daran to on eh, eh, mamana wa hadha huwa wannan to shine ilimi ka same shi daga qala Allahu qala rasuluhu min alimir rabbani ka karanta Allah ka samu fassarar Qur'ani daga malami rabbani ka samu fassarar hadisan manzon Allah daga alimi rabbani amma in ba alimi rabbani ba sai baka ayar sai karkatar da ita sai ba baka hadisin sai ya karkatar da shi saboda shi ba rabbani ba ne. ka zo ka rika ce ai a daga qur'ani ya faɗa eh rabewa kuma yi da shi kawai shi yasa likita wanda ya san shi ne za ka nema ma'ana wanda ya san kitabu was sunna yawa ne zai tsora ka kan wannan magani Allah ta yi mu malamai akwai hikima sai ya haza huwa ilmu wannan shi a ilimi laisa ilmu bi menene bizauki wal ilhami ba wai kankana ake yi ba ba kuma ilhama ake wa mutum ba kawai ya ji kawai shi kenan an dura mar ilimi ya waye gari ya zama malami ya zama wali ya zama mai ceto haka kawai bai yi karatu ba yanzu su su su shek ibrahim inya kai ina ce ba su yi karatu ba kwanciwa ya yi mafarki in ka ji wahalar da ya yi karatu ya haddace ƙur'ani, ya haddace hadisai ya yi wallafa ya yi littattafai kai ka zo kawai ka yi durkusan raƙumi da safe ka ce mana kaga annabi ka samu matahi ka samu ilhama gashe kuma shi sai da ya karatu tijjani in kaga littattafansa kaga eh, abin da yi haka kawai ya yi ba da malamai ya karatu ba kai yanzu za ka zo kawai ka ce wai wata ma mace ce ta ce ku zo ku taru in koya muku abin da annabi ya dora ne kai jiya mutane kuma ya yi sha sai aikin wani ba muka je karatu nan wannan garin bari da nisa can an taru. sai ce yanzu annabi don ya gaya mini za mu haɗu ana wai annabi ya ce masa za a haɗu a gun amma ni ku ne shaida in ya zo za ku ji ƙanshi kar wanda ya zauna ta nan wata shimfiɗa haka yana zuwa za ku ji ƙanshi ya bule da ya gora turarensa ya cikin riga ya bulbule ta can ya ce yau akwai alamu ya kusa jama'a a miƙe a miƙe a cikin wallahi ka ji kanshi wallahi kanshi ta ko ina ya to ya zazzage kwalbar turare kawai wurin sai ya ɗau kanshi aka miƙe assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya nabi Allah sai hadaya sai hadaya tun da shi baya cin sadaka Thank <laughs> you. kawai an maida ga wani irin sunduki wallahi biran da ba da mahudu sai an buga da guduma Allah ya tsawaye wala ilmul batil wallahi babu wani ilimin batil yawwa ilimin batil sai dai a fahimtar da kai aya a fahimtar da kai hadisi a fahimtar da kai yanayin abinda Allah da manzon su suka koyar kai karatu kuma fahimta daga malamai ba wai ka je ka kwanta ba ka da malami haka kawai ka wayi gari ka iya komi allazi indal batiniya wannan ta wajen wayannan yan batiniya ne ake samun wannan wa innamal ilmu ma jaa anillahi wa rasuli amma ilimi shine abun da yazo daga Allah yazo daga manzansa wa ma qalahu sahabatu wa ma qalahu sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da irin abunda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa hadha huwa al-ilm to wannan shi ake kira ilimi wa ma karaja an zalika abin da duk ya fita daga wannan fa huwa jahalun wa dalalun ana kira sa jahilci fata walaysa ilman ba shine ilimi ba wala hudan ba shi ashiriya ba mallan yawa qawluhu wala yanbaghi li adin an ya'mala bihi malan yace bai kamata ma a ce wani yayi aiki da irin wannan ba wala yadwa ilaihi, kar kuma ka kira mutane akai bal yajibu alhadru min hadha ya kamata a tsoraci irin wannan annahu min menene nazarati sufiya yana daga cikin nazarati sufiya nazarati sufiya wato irin abin da ake cewa nazar isga bincika irin na sufaye yan dariku suke bincikar mutane daga kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kan ɗariƙunsu su suke fincikar mutane da irin wannan aƙida don ta tsara maka shiga aljanna kusa-kusa a falala kusa-kusa sai ka ji kawai ga aljanna kusa yau shi za ji kana shan wahala wa shaɗahatihim da irin ainihin shaɗahohinsu allazina ya rauna annal ilma laisa fil kitabi wa sunnati su suna ga ilimi ba wai a kitabu wa suna yake ba inna ma halin awa wannan na ɗaiɗaikun jama'a ne wanda matsayinsu bai kai ga sun yi jazabu ba bai kai ga sun samu ainihin wato wato kashaki ba wallazina la arifuna waɗanda su ba su da ilimi su ne za su tsaya a kan kitabu wa suna, wai wannan ilimin jahilai ne wa yusammuna haza ilmu shari'i? ana kira wannan ai ilimi ne na shari'a amma ilimi na wato na walittaka na bauta na na can ciki-ciki sai zafafu amma wannan ilimi na shari'a a wa wasari ka to faka dawo idea kuma wannan kowa ba ya san a yanke hannu wannan ilimin ku ne na jahilai amma arifuna amma su arifai waɗanda suke arifuna billahi wai arifai wanda sun san Allah Allah ya san da su to fahum ahlul ilmi al-haqiqa su suke da ilimi na haƙiƙa to shi yasa yan haƙiƙan suka hoto suka ce to su haƙiƙan za su bayyana to shi yasa sai wayannan masu nuku-nukun suke jin haushin su yo ai abin da suke faɗin shi ne asalin abun su a kokkoyi ake yi don a samu jama'a su kuma ya suka fito da abun a fili kaga ashe duk ne hankali yanzu kan zai guje su to su kuma wa'in wa'ancan suke cewa wannan ba namu bane ba ma tare haka ah, ai kai da kake karanta wannan ba wa'adi ne ko na na kallahu wa bihamdihi نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da bakon tsada cewa Allah ya sa wannan aiki ya zanya da je a wajensa Abun da muka faɗe shi daidai Allah muna roƙonka ka taimake mu ka ba mu ladan ba don halin mu Allah muna roƙonka ya Allah abin da muka kuskure Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah kana sane da cewa muna nan akan abin da ka tsora mu akai da manzonka sai abin da muka kasa wanda ba za mu iya wa kanmu ba saboda mu ba ba bane muna roƙonka kuma ka yafe mana Allah muna roƙonka ka gafarta wa iyayenmu da suka aike mu suka dora mu akan wannan hanya ta musulunci Allah muna roƙonka ka gafarta wa malamanmu da suka tarbiyyantar da mu suka karantar da mu wannan hanya ta musulunci Allah muna roƙonka ya Allah shugabanninmu da suke taimakawa addinin ka ko ina suke Allah ka taimake su wa'inda suka rasu ka gafarta musu wa'inda suke raye kuma Allah ka tsare su ka tsare musu ainihin jagorancin su Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare da mu da iyalan Allah muna ka ya Allah duk abin da addini ka datar da mu ka dora mu a kansa abin da a kuskure kuma wanda ba daidai ba ka taimake mu ka kawar da mu daga kansa Allah ka taimake mu ka rayar da mu akan sunnar annabinka akwai bayinka da suke ci da ya Allah Allah ka taimake su ka sauƙaƙa musu ka sama musu mafuta wayan su ba su da sana'o'i Allah ka ba su wayan su kuma akwai sana'ar amma ba ta tafiya Allah ka warware musu akwai waɗanda suke samun matsala a cikin ayyukansu, Allah ka warware musu ka sa albarka a cikin kasuwancinmu. ka sa albarka a cikin nomanmu. Allah ka sa albarka a cikin kiwonmu. Allah ka sa albarka a cikin sana'o'inmu. Allah ka sa albarka a cikin ayyukanmu. Allah ka sa albarka a cikin ma'aikatunmu da wuraren sana'armu, Allah ka taimake mu da tsaro ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana jikunanmu, ka tsare mana iyalanmu, ka tsare mana gidajenmu da unguwanninmu da garuruwanmu da ƙananan hukumominmu da jahohinmu da ƙasarmu da ƙasashenmu na musulmai. Allah ka kare mu ka kare mana zuriyarmu, ka kare mana wuraren addininmu, kamar yadda ka kare mana addininmu. Allah duk mutumin da yake nufin mu da sharri Allah ka yi mana maganinsa. Allah ka tsare mu daga sharrinsa Allah ka ɗora mu a kansa Allah muna roƙonka ya Allah bayinka da suke kuntatawa bayi a ko'ina suke Allah ka shirye su in masu shiriya ne Allah ka ganar da su barayi ne ko ‘yan fashi ko ‘yan sane ko ‘yan damfara ko ‘yan kinnafi Allah ka ganar da su wannan ba sana'a ba ce ka ganar da su su tuba su kawo su samu sana'ar yi ta halal idan kuma ba masu ganewa ba ne Allah ka tarwata al'amarinsu, Allah ka raba mu da sharrinsu, Allah ka fallasa su ka toni tsirinsu, Allah ka raba haɗin kansu, ka sa gaba a tsakaninsu, ka sa rikici a tsakaninsu, ka sa kiyayya ta wanzu tsakaninsu su wargazu haɗin kansu ya watse, ka raba su da makamansu, ka sa kiciciya a cikin jikinsu. Allah mun roƙe ka tabbatar da zaman lafiya a unguwanninmu, gidajenmu, garuruwanmu, jahohinmu, duniyar musulunci. Allah ka tabbatar da zaman lafiya a gare mu Allah ka ɗaukaka mu tare da addinin mu ka ɗaukaka mu da sunnar annabin mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ah. Uh.